assalamu alaikum warahmatullahi barakatu jama'ar jihar katsina jihar katsina za ta yi wani gangami na allurar rigakafi wanda za a yi wanda zai fara daga 30 ga watan nuwamba zuwa bakwai ga watan disamba a shekara 2019 kuma waɗannan allurar rigakafi guda biyu ne akwai alluran rigakafi na ƙyanda wanda za a ma 'yan yara wata tara zuwa shekara biyar sannan kuma akwai allurar rigakafi ta sankarau wanda za a yi ma yara 'yan shekara ɗaya zuwa shekara bakwai kamar yadda muka sani waɗannan cututtuka suna ɗaya daga cikin cututtuka wanda suke jaza rashin lafiya da kuma hatta kai ga rasa rai ita kyanda za ta iya jawo makanta za ta iya kawo cuta ta tamowa har da kuma da makancewa haka ita ma cutan sankarau tana zuwa da alamomi kamar zazzabi mai zafi da amai da kuma sankarewa wuya to wannan dama ce wanda za mu kira ga dukkan iyayen yara domin su kai yaransu asibiti mafi kusa da su domin a kare su muna da haƙƙi muna da kuma dole ne mu tabbatar da lafiyar 'ya'yanmu domin yara amana ne da allah ya bamu muna godiya ga dukkan wanda masu ruwa da tsaki domin gudunmawa da ake badawa a inganta lafiyar yara akwai gwamnatin jihar katsina akwai ma'aikatar lafiya ta jihar katsina akwai iyayenmu na ƙasa sarakuna da hakimai da dagattai akwai kuma ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa wanda da su muke wannan aiki gaba ɗaya da kuma ƙungiyar eh, akwai hukumar lafiya lafiya mataki na farko na tarayya wato national primary health care development agency da malamanmu na addinai gaba ɗaya duk tare da su muke wannan aiki ko muna fata za a bada haɗin kai wa'annan alluran da za a bada na rigakafi ba su da wani matsala insha Allahu an ba ma'aikatan mu horo mai kyau domin a tabbatar da an yi wannan ah, aiki cikin lafiya an gama shi lafiya.